su kai su kawo yan gayyar gayyaran a jawo don uban da ya bar mu ya ci awo Usman Bello kuma ne dai ingantawo a kana dai dai Dallin sabon ya ba ku dai dai Namu wakili na ku ne dai ka so ka fansara ni ba wani mai kara lullube ni a talakawa ku kara kaimi A wani dogo da ya yi lari idan mai kosai ta sai matsami sai mun muku maganin kazami kadan ɗaya zami ya tafami farka duk wani mai gangadi ya farka kasa mai za su fara wanka da ni zai kyau da canka yawa wukar wasu za ta kasa yanka apc za ta kara sanka birnin da karkara a ɗauka gobe ta ko ina ta harka inuwa gwamba mai Allah za ya tallafa mai duk mu za mu bar mai mata da maza su sallama mai mu kari da noman gyada mu sha mai Usman Bello akwase kai wani sai kudirin ka ya kai sai sun gane ba kamar kai

sahibul husni da ka bubula. Rigar mamaci da babu kwana. Komai na fahimta sai da sila. Bawan mangoro kashe sikila. Bayan zahalu akwai yamala ko da wakabi aya ce gaban shi shi ya tare. da rabbana. Wasu man dallafu mu ba wahala. Akwata ka ce kafin shida. Usman Bello kuma ka zama rumfa gare mu duk wanda ya takale ka yaya. taka ce wanda ya ja da kai ya sha wahala inda rabbana ki tarbi maganin ka home ga makiyan kama dole su ja su barka kayi sama inda rabbana dan bu kai ka shake mai hadama inda rabbana zo kala kan jina mu ka inda rabbana kowa za ya so ya shake zuma makarantun garin mu kai kamana da hanyoyi daban-daban na tuna Music at 360house.com.ng Da rabbana Wasu man dalla ko mu ba wahala Akwata ka I see you. jaruwa ya tare inda rambana. Usman Bello kuma ba wahala. akwata taka ce. Wanda ya ja da kai ya sha wahala. Music at 360house.com.ng Nama daban da nasu dan Bello. Usman Bello don wakilanmu ba ai kamar sa ba. Nama daban da ka share kukanka da shan gina nauyin ka dole zai dauka idan da rabbana ya baka kula ya bawa ƴaƴanka da shan gina ya taimaki kai da ma abokanka idan da rabbana kuma ya taho da shimfidar fulka da shan gina in ka nufo shi ba ya kyarar ka idan da rabbana idan kai nesa sai ya nemo ka da shan gina dole ka yarda naka sai naka idan baby. kamar ya tashi ba tambakin ya

at 360house.com.ng. Okay, okay.